to sai ga ta balaga ta imamu al-yazdi ka san akwai balagogi ko akwai balaga ta akwai nahjul balaga tsororon fasaha ta imam ali to haka kuma kowane duk a'imma hakan kayan kowa da balaga to wannan ta imamu zainul abidin ne salamun alai to da na je na duba sai ya zamo khitab ne da rasail da kuma kalimat isarul kalimat na hikimomi to shine kudubobi ne a ciki da rasail to risala din sai na ganta a ciki ita wannan wadda za mu shiga yanzu kamar yadda muka kama kammala me yake da suna khamsuna darsan fil akhlaq to yanzu kuma za mu yi darsan ne shi ma fil huquq in ka dube shi za ka ga shi ma haƙoƙi ne guda hamsin cif cif mun kammala khamsuna darsan fil akhlaq za mu shiga khamsuna darsan fil huquq haƙoƙi yawwa to shi ne abin da za mu fara da shi yanzu to idan mutum ya duba naku nan na san in an yi shimfiɗa kitab kitab da rasa'il rasa'il imam zainul abidin ne ya kakkawo su to kaga ma da na gama wannan sai na ga tafi yalwa da kyan sifar da inda a ce ita ce aka yi foto-kwafi, ba dan an riga an yi na wannan ba an lura to da dalla nan ya fi fitowa ka ganta ɗaya bayan ɗaya kaman kwatankwacin wancan littafin shi ma da muka kammala to amma ita wannan an shigo tsakiya ne to an ba nan talauci ake Najeriya ba kai wannan balaga kowa ya same ta alhaji muka gama ta ai a balaga <laughs> ko a balaga a bangarori daban-daban to shi kenan yanzu sai mu yi haƙuri da abin da ya samu yanzu za mu shiga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 zuwa wani bangare na sahabbansa almajiransa eh yabo to ka gani ko to saboda haka eh ni ma nan zai tashi din ka gane zai tashi nan sai yake ce mana ila ba'da ashabi alma'ruf bi risalatil huquq wanda ake kiranta da risalatil huquq shi wannan littafi bi suratun mufassala da sura a rarrabe ba yanzu muna suratul fussilat ba yau <laughs> Allah <laughs> shi ma ya tura masa ita da surori mufassalai ma'ana gashi nan da zai ce mana haƙi na ɗaya haƙi na biyu haƙi na uku har zuwa haƙi hamsin to shi ma ga ya tura masa shi wani almajirin imam zainul abidin Da salamu lalai ya ba shi ita da ya rubuta ya tura masa da ita ce wannan haƙoƙi ne saboda yan baya to za ka ga akwai wani littafi ma da ake ƙaho da shi a duniya sunna ana ce masa kitabun zuhudu na zuhudu ɗin nan to shi ma na imamu zainul abidin ne namu ne kuma shi ma tun da duk a hanyar tarbiyyar ruhi muke sai mun ɗauko kaya mu mun bi nan tun da nan makarantar ta imamu zainul abidin ne to nan zuhurin yana na a duniya yanzu a cikin kasuwar kurmi in gani kila ma bai fi ɗari biyu ba ya wato na imamu zainul abidin ne kamar ta'alimin muta'allimi tariqul ta'allum ita kuma ta imamu ali ce salamun la eh ko baka lura ba duk wani abu ya gani dai batun ilimi ne to wabta aka yi eh, mukamatul harira da suwaye duk da ake din mangana a imani aka kwafa wani ya dabara amma ba za mu ce dabara ba kila ta kiyaye nan a karba amma daga baya in ƙa'im ya zo zai bayyane wannan gaggagaggan kalmomin na mukama ba na wani mutum bane ba sai na masu mukamai ne ka gani ko <laughs> na masu mukamai ne to saboda haka wannan shine to ita ma wannan wasiƙa da Imam Zainul Abini ne ya tura wannan ba Allah shine yake masa wasiƙi cewa ilam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka kamar yanzu mutum yi ma magana ya ce wa na zo mana eh, ka saurare ni ah, Allah ya ma albarka kamar haka misali to shi ma ce masa ilam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama yace anna lillahi azza wa jalla alaika huquqan ka sani cewa alaika a akanka akwai haƙoƙi lillahi na Allah azza wa jalla mai girma da buwaya A akanka ka gani muhitsa tun bika wadda ta kewaye ka kana cikin haƙoƙin Allah ko ta ko ina ka motsa haƙƙin Allah ne tare da kai saboda haka zan warware ma wannan haƙƙin na Allah dan ka san ka kuma ka san ubangijinka an ce mana Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mini fa in lam ta'rifuni wa kayfa ta ku sanni ba za a yi ku bauta mini to yanzu imamu zainul abidina wannan bayan Allah san san Allah bari in ce mana mu ma anan yanzu ai ba wanda yake inkari akan Allah ko duk ga abubuwa duk da ake kakka mana ne hujjojin akwai Allah shi ya aiko annabawa gashi yadda ake ta fama da yan kai tsaye sun ce su laifin da Allah ya musu take gwada cewa bai so su shirya ba aiko musu su ma mala'iku kai tsaye kowa mala'ika zo ya ce Allah ya ce yi kaza kaga ai maraji an zai yawa ko yawa to shine to wannan da ya kawo mana sai yake cewa a kanka akwai haƙoƙi na Allah mai girma da buwaya muhita tun bika ta kewaye ka ta lullube ka fi kulli harakatin ta harakta, a duk wani motsi da za ka yi to akwai haƙƙin Allah a kanka ka gani ko au sakanatin sakantaha ko kuma wani natsuwa wani shiru da kai in kai shiru akwai haƙƙin Allah in kai magana akwai haƙƙin Allah in ka kwanta akwai haƙƙin Allah in ka tashi akwai haƙƙin Allah in kai tafiya akwai haƙƙin Allah in kai kallo akwai haƙƙin Allah in ka ji kamshi akwai haƙƙin Allah in ka ji magana akwai haƙƙin Allah kai ko ta ko ina shine yace fi kulli harakatin taharrakta a duk wani motsi da za yi ba muna harka islamiyya ba yawwa wannan duk wani harka aka ce harka islamiyya gaba ɗayanta hajar Allah ce a ciki gaba ɗayanta a cikin harka islamiyya hajar Allah ce wani abu ne ake wanda za ka sauke wannan haƙoƙin da ake gaya mana gani au sakanatun sakanta ko kuma wata nutsuwa wani zama daga zauna au halin hallata ka gani ko ko wani hali da ka samu kanka a ciki to akwai haƙƙin Allah a halinka na almajirin malam zakzaki Allah yana da haƙƙi a kanka a halinka na haris akwai haƙƙin Allah a matsayinka na haris a halinka na baraza haka kowane na zauna ba za mu ce zauna gari banza ba ko in an gwada da haris za mu ce duk mu zauna gari banza ne <laughs> da kofa gado raba amma a haris to shi ne shi yasa za ga zauna gari banza yanzu dinga ce musu kallon banza ko ba kallon ba to shi ne saboda haka harka da halin da ka sa kanka ana ce mana akwai ka'idoji na ilimi da aka kawo ko cewa ilimin da ya zama wajibi akan mutum shine ilmul hali ilmul hali in ka samu kanka kana direba to yanzu wajibi ne ka san meye dokokin direba a ka'ida a addinin musulunci in ka san wannan to ba dole ne kuma ka karanci kasuwanci ba tunda kai ba kasuwanci kake ba dan kasuwa shi kuma ilmul hali ɗinsa shine a halinsa a matsayinsa na dan kasuwa shi ma ya karanci ilimin kasuwa likita a matsayinsa na likita dole ne shi kuma ya karanci shi ma ilmul hal din zake to ilmul hal gashi gashi gashi gashi a matsayin ka na ɗalibi haka a makaranta to ilmul hal ya ya kamata ka zauna a makaranta to duk wannan zai kawo mana ilmul hal din a ciki Allura lura to shine ce au halin hallata ko wani hali wani matsayi da ka samu kanka a ciki au manzilatin hali kaga ai wannan hali duk zai iya wa mutum ya zama kowa da kowa yana hali ko to akwai manzila kuma na makami ba ana cewa akwai hadisin manzila ba amma tara da an na binni bi ta haruna bin musa illa annahu la ba ba'di kaga manzila ce a matsayi ne to manzila ita kuma kaman matsayi ne na makami ya mamanta da hali hali kowa yana fuskanta eh, eh, a halin kana zaune a halin kana jan carbi a halin kana jin karatun da ake a halin kana gyangyaɗi a halin kana shi hali kawai yanayi ne da mutum yake ko da ke yanayi ana ce masa zaf shi kuma <laughs> mun je to manzila ne nazzaltaha wadda ka sauka wata manzila wani matsayi da ka sauka akai to wannan matsayin da ka sauka a kansa zai mu shi ma akwai haƙƙin Allah a ciki au jarihatun qallabtaha ko kuma wata gaba da ka juya ta kake juya ta to akwai haƙƙin Allah a wannan gabar au alatin tasarrafta biha ko kuma wata ala da kake tasarrufi da ita gadari ne wuka ce kai in ma'aikacin gyaran wayoyi ne sufin direbobin nan duk akwai haƙƙin Allah da kake jujjuya da duk wani abu da gani shine ala da kake tasarrufi da ita akwai haƙƙin Allah a ganta ba'daha akbaru min ba'd wata tafi wata wannan bangarorin duk da ya kama ne imamu zai na abin ya ce wata tafi wata ake gaya wannan almajirin nasa ga magana har ta zo hannun mu ma Allah ya bamu damar iko da ita wa aka akbaru huququllahi alayka mafi girman haƙoƙin Allah a kanka shine yace ma aujabahu li nafsihi tabaraka wa ta'ala shine abin da ya wajabta shi a kan kansa min haqqihi na daga haƙƙinsa allazi huwa asalul huquq wanda shine asalin haƙoƙin duk gaba ɗaya da zamu kawo guda hamsin ɗin nan to asalinsu daga haƙƙin Allah ne wa minhu tatafarra daga shi tabazu furu ana cewa ilimin furu'a ilimin furu'a shine akwai usul ko da ake cewa ilmin usul ilmin ya san usuli ya san furu'a to usul irin asalin yanzu an ce mana asalin eh, haƙƙi daga Allah ne ko to shine usul furu sai ya rarraba akwai haƙƙin uwa akwai haƙƙin uba akwai haƙƙin kane, akwai haƙƙin yaya akwai haƙƙin kanka akwai akwai da haƙƙin makota da waye to shi kuma shine furu rassa shi yasa ake kira rashin bishiyoyi a ce masa da far'u kaza to furu'u kenan usul asali haƙƙin na Allah ne sai ya rarraba wa kowa nasa shi ma ya bashi nasa to wannan da Allah ya raba ga kowa da kowa shi ake kira furu yace tafarra min ya rarraba ne daga haƙƙin Allah duk wani sauran haƙƙi summa ma awjabahu alaihi li nafsika sannan abin da ya wajabta wa kansa ga kanka min karnika ila kadamika tun daga karnika ƙahon ina ne ina ƙahon mu dingi to tun da ya ƙoƙuwa kanka shine ƙar eh yawwa alhaji kaga kuma ga ba bahaushe ne tun daga madagarka ila kadami ka zuwa tafin kafarka ya wajabta kansa ya dora kansa wasu haƙoƙi shi kuma shi ma yana saukewa haƙƙinsa ne ya dora a kansa ya dora kansa haƙƙi kai ya kula da kai din nan cikin la ilaha illallah shi yasa kira kansa kullu yawmin huwa fi sha'an shi kullun yana cikin sha'anin haƙoƙin bayi ne tun daga maɗiga kanka har zuwa tafin ƙafarka shi ne mai kulawa da kai ko da an sa mala'ika shi ma mala'ikan kulawa ake da shi shi yasa kaman in abu ta ƙure akwai wata mubahala da akan yi ta kan cewa idan kaza kaza ne Allah ya janye min tallabin da yake min to wannan ita ce ƙarshen mubahala cewa Allah ka cire tallabinka a gare ni in kaza kaza ne an lura kwacin irin ta ce muka yi ranar da cewa abin ne mu gobe <laughs> in malam turu baya nan an lura kwacin irin ta ce a yin ma in ka kure in ka kure za su ce to ka ce Allah ya janye tallafinsa da ya gare ka in ba haka ba ne da mutum ya faɗa an gama in mai faɗa ya faɗa yanzu in sai ya ce maka ce ne Allah ya janye ma tallabin da yake maka in kaza ba kaza ne da ka faɗa an gama da an ga kaya inda ka kai gobe to shi kenan sai <laughs> wani shi ma ya zo gwada <laughs> ka gani ko to shi ne yake cewa tun daga madagarka shi ya dora kansa wannan haƙin nasa ne min karnika ila kadamika alakhtilafi jawarihika bisa sassabawa gabanka kowace ɗaya bayan ɗaya yana bibiye da ita yana sauki haƙin nan da ya hawo da ya dora kansa a kansa faja Allah libasrika alayka haqqan ya sanya maka haƙƙi ga idanka faja ala libasrika alayka haƙan ya sanya faja ala alayka haƙan ya sanya haƙƙi a kanka libasrika na idanka ma'ana idanka yana da haƙƙi a kanka wali sam'ika alayka haqqan kunnanka jinka kenan ba wannan fata wannan fata ita ce kunne ko to jinka tun kaga wani ai zai yi ba kunnan gaba daya amma yana ji to jin naka to mu ce kunne amma dai sam'i ake uzuna shi ne kunne ko yawwa to da sam'ika jinka yana da haƙƙi a a kanka walillisanika alaika walil lisanika alayka yana da haƙi a kanka waliyadika alaika alayka hannunka yana da haƙi a kanka wal rijilika an lura in ka ce rajulu ka ce mutum namiji kenan amma rijil mai wasari ƙasa rijilika mai ɗauraren jimi shine yake nufin ƙafafu ka gani ko to shine wal rijlika alayka haqqan ƙafafunka suna da haƙi a kanka. Wali batnika alayka haqqan cikin yana da haƙi akan ka Wali farjika alayka haqqan farjinka yana da haƙi akan ka kaga shi farji kaman eh, gaban mutum kenan kaga da na mata da na maza duk sunan ɗaya ne ka gani tsiraici to shine to farjinka yana da haƙi akan ka fa hadhihi al jawarih wa'annan gabbai as-sab'a guda bakwai allati biha takunu ko takawunul af'al da ita ne ayyuka suke kawwanuwa ko da ita ne ayyuka take kasancewa eh ta kunu go to da su ne ayyuka suke faruwa guda bakwai a can baya a wani babi karatun farko da muka ina ji ko na fushi ne cewa kowa sab'iyya din nan abubuwa kowa sab'iyya kowa bakwai da muka yi misali da ita a karatun farko ne mana misali da ita da cewa kowa bakwai a karatu na biyu kuma na ce mata kowa subu'iyya ƙarfi eh, eh, eh, hali na namun daji mu fitar sai an in ɗan adam kowa saba'iya ɗin nan ta jayaye shi sai ta koma masa kowa ya zama ya samu kowa subu'iyya kowa irin ta namun daji mu fitar sai misali ya zama kamar dabba bai da haƙuri ka gane ya mai da kansa kamar yanzu zaki in ya ga akuya a daji bi zai kama kuma in ya ci shi kawai abincinsa ne haka Allah ya tsara shi shi kuma ita ma ta ci wani abun ba ba shi ba in in kaman ko kare ya kama ko wani makamancin haka kuma su kura ga sukan cin kare shi ma kare yakan ci irin su kyanwa to kowa haka dai duk wanda ya zo gobe ga ita ma kuma takan ji kadan gare to haka haka haka haka to idan mutum dan adam ya zamo ya sauka daga level ɗinsa na mutum shi ma yana iya zama haka sai ya zama ya samu kowa su bu'iya zai iya cin dan uwansa zai iya cin abin da Allah ya haramta masa ma ya ci su alade su wane ne kamar kwanaki wanda na ji yana musu da shi ya ce shi duk namun duniyan nan ba wanda ya kai daɗin na kare to ba lura ba ana musu da shi to ba wuce ne ya ce duk namun duniya ba wanda ya kai daɗin na kare kaga mutane kawai ganiya ne ba su ba ga nama a banza ko ba lura ba <laughs> to ya manta wancan Allah ne ya haramta a ci kuma akwai dalilai da hikimomi na Allah ta'ala duk ba za mu yi wannan magana ba saboda kar su shiga mana cikin karatu ko fa hadhil jawarihi sab'a wannan gabai guda bakwai allati biha takunu al-af'al ayyuka suke kasantuwa summa ja'ala azza wa jalla li af'alika alayka huquqan su kansu ayyuka Allah ta'ala sai ya sanya haƙƙi a kanka hatta aikin naka da zaka yi shi ma aikin naka yana da haƙƙi a kanka fa ja'ala li salatika alayka haqqan Allah ya sanya sallar da kake tana da haƙƙi a kanka sallah da kake yi ita kanta sallah tana da haƙƙi a kanka wali saumika alaika haqqan gashi nan ya to azuminka yana da haƙƙi a kanka kuma duk za a mana magana kaga mun fara karatun a gaba wali sadaqatika haka ne alayka haqqan sadaqarka ita ma tana da haƙƙi a kanka sadaqa da za ka yi ana kiran zakka ma da da sadaqa si khumsi da zakka wajen da aka waje kuma wannan sadaka da zaka fitar ka rinka badawa ita ma tana da haƙƙi a kanka wali hadiya alaika haka hadiya hadiya da kake kamar mutum ya hadiya na ba da kyauta zuwa wani ka sadaka daban akwai hadiya daban ko na kyauta to shi ne to yake cewa ita ma tana da haƙƙi a kanka wale afa alika alaika haƙan kai dukkanin ayyukan ka suna da haƙƙi a kanka an lura summa takrijil hukuk minka ko eh minka ila ghayrika sannan takrijul huququ haƙoƙin suna fita minka da gare ka ila gare ka zuwa ka min da huquq na masu haƙi a kanka alwajibatu alayka wanda ta zama wajibi a kanka ma'ana yanzu an ga maganar haƙƙin mu da haƙƙin ayyukan mu da haƙƙin wane ne tattare da mu to haƙƙin tana fita da gare ka kuma zuwa waninka ko ta fito daga waninka ka eh daga gare ka zuwa waninka an lura to akwai haƙƙi da yake fita kai da ya kanka ya je ga wani ka wanda ya zama kuma wajibi ne wani haƙƙi wa aujabaha alaika an wajabta ta a gare ka huquqa immatuka wa ha kai mafi wajabtuwarta kamar a ce akbaruha ha mafi zama wajibi a kanka shine huququl immatuka haƙƙin jagororinka summa huququ ra'iyyatika sannan haƙƙin ra'iyyatuka a ah, abin wanda kai kake jagoranta ka gane a imma anan a ma hukuku rahimaka sannan haƙoƙin dangi shine rahim zumunta haƙƙin zumunta akwai haƙƙin zumunta to wancan haƙƙin a imma shine duk wani wanda ya zama yana limantaka ka akan wani abu bayan ba ba haƙƙin imamai wannan da muke taɗi ba a'a wani wanda yake shugabantaka ka ko a makaranta ce ai a makaranta ana samun hidimar sako da kuma malamai da suke ƙarƙashin sa to haƙƙin headmaster ne yake a kanka akwai headmaster a makaranta An kama makaranta ka tafi ko a caɓa kake kuna da shugaban yan a caɓa akwai ciyama yana da haƙƙi a kanka in ka gama a caɓa ka dawo ƙila mutum yana wanki da guba ko kuma yana cikin masu yin shayi akwai haƙƙin yan shayi ko suna da ciyaman na masu shayi shi ma haka in dai kana cikin wannan gurbi da wannan ciyama. kowane ɓangarori da ka sani an lura akwai wannan batun na batun a ah, imma to muka da daga baya za mu ɗauka mu dawo da shi kan imamai din har wala yau yanzu waye imamin zamanin ta ta'ala faraja wa sharif ko kaga ai shine imam am gaba daya wanda su masu wanki da gugan nan da masu eh, shayin nan da masu caban nan da ɗalibai a makaranta da hizmastoci da duk wani bangarori su kuma suna karkashin wulayar shi ka'im din ne mu ne a gefe in aka yi tafarru'i da ya ce mana ta tafarru'a tana yin rassa shine za a samu wani yana ƙarƙashin wane wani yana ƙarƙashin wane yana an haɗa ka to kaf da wane da wane da wane ɗin su kuma suna ƙarƙashin ka'in to kaga dai na imma din ya shigo a ciki ya danganta kuma da imamin da kake a lokacin ta to fa hadhihi huququn tatasha'abu wannan haƙoƙi da ke ji da gani tana tana tasha'ubi a waja'alnakum shu'uban ko wa qaba'ila ta'arabu an mana magana shu'ub ko kaga tana tana zama ta ci haƙƙin ƙasa a matsayinka na ɗan ƙasa ko laddi wani ya fassara mana shu'uban din nan da laddi ko an ce an mana fassara na laddi lokacin da muka yi fassara wannan ayar wajen Allah kun shu'uban wa qaba'ila muka ce shu'uban shine kamar a ce Afrikawa da menene sunan su da akwai Afrika akwai Asiyawa akwai da Asiyawa wannan yana ɗaukar shu'ub in mun dawo mun dawo da ayan nan Najeriya zai ɗauki kamar a ce jihar Kano